أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليؤمن فإن أصابتكم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 وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأئمة وقراءة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a tsarinsa da yardarsa ya kaddara mana haduwa a wannan fili na wannan gari na nasarawa a wannan jiha ta jihar nasarawa da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da alkhairi Allah ya ba mu lada ga al'umma waɗanda suke yin hidima irin wannan yan uwa masu girma kamar da aka sani cewa ɗaya daga cikin manufa na wannan haduwa a wannan waje shi ne don ainihin sunanta da kawunanmu قال الله قال Allah ya ce annabi ya ce fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rinjaye da abin da yake wanda kuma kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a saboda ɗan adam mai kuskure yan uwa masu girma Allah subhanahu wata'ala ya halitta ka matar ka da Allah ya girmama ka ya martaba ka ya mutunta ka a cikin halittu da Allah subhanahu wata'ala wanda ya karkata, da al'ummomi al'ummomi da suke rayuwa a kan kasa sai Allah subhanahu wata'ala ya karrama dan adam ya kuma ba shi ayyuka da zai Allah yana gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma a cikin sura إسرائيل الله يأتي ولقد كررنا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الله سبحانه وتعالى يقول حقيقة من كرم من جرم ما لن أدم daga farkon zancen za ka san tsarin da Allah su mani wata ala ya matan adam ba abin wasa ba don Allah ya yi rantsuwa ya tabbatar malamai suna cewa mu'akkada guda uku Allah ya amfani da shi a nan ya ce wa la ka idan magana yana da gaske Allah ya ce hakika mun karrama mun girmama ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka girma Malamar tafsiri in ka dauki irin su ibn ashur da irin su nasiru siri da irin su imam kokari da tafsirin tabari za ka ga girma da allah ya ma dan adam bayanin da suke yi cewa allah ya karrama dan adam ya girmama shi wani irin girmama aka yi wa dan adam daga cikin girmama wanda aka yi wa ɗan adam shi ne tara mu a wannan wajen Allah ya ba baka hankali ya ba baka tunani ya ba baka iya hangen abin da zai amfana da rayuwanka ubangiji wata ala a halittunsa kaf babu inda ya furta cewa ya girmama wani daga cikin jinsin halittar da ya yi kamar yadda ya furta Allah ya girmama ɗan adam dan adam ya furta aka ce da wanda aka ce da to yana da uba uban ka dokar adam kafin Allah ya yi wa matsansa kalli irin zurin halittun da Allah ya yi wa uban hadisi ce manzon Allah ya yake fada cikin hadisi ce annabin Allah annabi Adam ubangiji wata ala da hannunsa ya tsara yadda ya annabi Allah Adam ba ga tsawon halittun ba haka ba shi ya sa a kiyama al'umma idan aka tsaya ana sauraron hukunci sai a yi shawara zo mu je wajen Adam sai a zo a samu Adam daga cikin kirarin da za a yi masa kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka da hannunsa saboda Allah ya faɗi cewa yana da hannu ne Muhammad ya faɗi cewa Allah yana da hannu a aqidar ahlus sunna wal jama'a in an tambaye yaya hannun Allah yake kar ka bata ma lokaci ka koma ka ba su amsa da Imam Malik ya baya Ubangiji ya tafa ta kansa da wata sibobi sai ka ce haka Allah ya faɗa tambaya a kai bid'a don ba a taɓa yi ba ka bari idan muka je can sai ka yi tambaya sai ka tambayi Allah ai annabi ya ce za ka ga ubangiji babu tsuri ya zama da ya tabbata saboda haka annabi Muhammad ya ce cewa Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a sassanin kasa na duniya wani wajen baki wani fari wani sandararre wani mai laushi wani gashi nan dai sai saboda haka 'ya'yansa ma suka sha bambam za ka ga wani mai taurin kai za ka ga wani mai saukin mu'amala za ka ga wani duk karatun da za ka yi masa ba zai gane duk gula da za ka masa baya da fahimta duk abin da za ka gudu zai dawo to wannan ba laifin sa bane a'a ya dauko ne da wurin baban da ya kamar da annabi ya faɗa to kaga irin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yan dan adam din Allah ya ji mu fashi saboda annabi na faɗa ya ce kafin mu daga adam shi kuma adam daga turafin baya ne to kaga ubangiji subhanahu ta'ala yayi maka ya girmama ta ibn ya ce Allah ya ba ta hankali Allah ya turo annis daga cikin ƴaƴan adam Allah ya fifita ɗan adam aka yi wahayi aka ba ɗan adam Allah ya saukar da alƙur'ani fayyace wa al'umma daidai abin da kuma yake ba daidai ba zai faɗa wa aka ba shi dan adam ne shi kaga Allah subhanahu wataala wannan babban ni'ima ne shi yasa Allah da kansa ne yake faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله يسير الزنزة والإسرافة نعمة ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ne mu na iya lissafa sai dai gare su kaga a turin farko ƙasar da Allah ya yi a cikin ka tukuna masan karaka da ni'ima ce ba abu da ya kamata ka yi ba ce ka yi godiya ga Allah shi yasa dukkan mutumin kirki bawon Allah da kai idan ya samu alheri sai ya fadi zai sujuda wannan sujudar godiya ne da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka saboda babu abin da ka bai wa Allah subhanahu wata'ala wannan bangare ne ce wa wala tarka wala bani adama ce wa hamalnahu fil barri wal bahri abu biyu ambata ubangiji subhanahu wata'ala ya hore musu haka malaman tafsiri suke fara wa hamalnahu fil barri karkace ya dauko don ba zai ba ka fa'ida ubangiji su ba da wata ala sai hore musu dangin abubuwan da yake kan teku wal bahari abin da ke kan tudu albar abin da ke tudu wal bahari da teku to yanzu ka ɗauki waɗannan abubuwa biyu me ke kan teku malami ya tara ko a kila zai ba ku a tsarin ka rubuta abin da yake kan tuku da amfani shi ba ra tare za ka iya yi wannan ni'imar duk Allah subhanahu wa ta'ala ne abin da ke kan tudu abin da malaman tafsiri suke cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara dal adam sai ba shi ne ga hankali da tunani sai kuma yi wa sarrafa kere ne mutum ne ba zai yi ka kalla ka gani mutum ne ya mota mutum ne fa ya yi ababa da yawa da shi kafa mutum ne fa ya yi kafa mutum ne ko ya yi kafa wannan ba ne amma daga idan aka samu basirar Allah ne ba wa wata daga yi wa da yawa dan adam ne ba shi wannan shi sa suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bore duk abin da yake kai sannan koma teku ga tekunan kalli katon jirgi yaya tunanin da zai iya tunanin cewa wannan jirgin zai iya da a akwai jirgin da in ka shiga yaya kusan da rina in ma bai ba akwai jirgin da in ka shiga jirgin ruwa ba kun da za ka tashi jirgin duk abin da kake rayuwa a kan ka tsaga da tashi amma kuma haka yake tafiya a kai kuma yake sarrafa shi wannan ɗan adam da yake shi yake sarrafa wannan bangaren ke a ga imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake sai sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuke da rantsuwa wani bayan lalle hakika wannan mu'akkada ga ka san da Allah ya ba da Allah ya ba ka to menene ke ya kamata ya kamata kai godiya ne kuma da zafi kenan ake idan yau kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kai kanka a matsayin ka na mutum ya kamata kai tunani kamata kai haka me yasa kai haka haka kamata kai shi yasa Allah ya ba ka tunani Allah yake ce ba za ku yi amfani da tunanin ku ba kenan ku zuwa da Allah ya maka mata lokacin a lokacin da kake kai kawo a lokacin wani yana da abin lafiya a lokacin wannan na bukatar shi kawai abin da ke bukata ya zama yana yin numfashi ne cikin sauki ka iya tuna wannan ya kara maka hankali ka iya tuna wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala baya ka wannan bangare ya kira wa adam Allah ya hore da su abin da yake tudu da hakan kere-kere da sarrafa abubuwan da in ma ka gani sai ka ta ka ce ya salam wani ma da me wannan kai ma da kanka za ka faɗa dan adam ya yi wannan bai bai ce da Allah subhanahu wa ta'ala zakara mu'amala misali a yanzu da social media amma wancan satin an tura wani wani yaro kare yaro ba ɗan musulmi ne ko a wani yaro ɗaya mace sun ne yake kira ya sa kashi kuma da ke girka kuma ya na su kan adam ne san cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ka ya baka hikima ga ma'aikata na sai da muke tare da ai kuma zai yanke da kwafta ai ba ba tura ya je musu a ba da karkai da ake a ba tura ma'aikata da su a a bai yanzu banki da ana irin ka don a nuna maka cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ce ka kar ka ba da maganka lokaci ka san da rayuwar ka wurin shaye-shaye harkar kwaya harkar tara suka harkar aibunta mutane lalacewa da riko da ɗan suka masu wa mutane ƙananan kira ko da masu wa mata zango ko da masu kaza da su ba mata alama don wani ya sa Allah da rufe ka ma'ana arziki yana nan da cikin ka wani ka'ida domin kowa Allah su ba da wata ala da ke shi da arziki ya rufe ka tashi gaje ka motsa misali a muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mana cikin hadisi kalla ka gani sai ka sace wa shi alƙina na tsaro ga yamin wata ma'aikata ne a kan kasa wani ministiri ne ko wani minista ne ko wani jagora ne wanda yau za ka fitar da shi ka ce yau ga ministiri na tsuntsaye a Najeriya wanda ake ko da ake biyar su talaka ga ganin babu ko akwai to amma ya aka yi manzo Allah ne ko me hikima ta kalma tsuntsu yana fita zai tashi cikin yunwa amma zai kai ya mutu zai kushi kuma ya koma ɗansa a daji wani ishara annabi ke gaya a wani ruwa ya tabbata ce masu Allah yake ce muni mai kaza kaza ya je ya faɗi gina ya ji muni da baya yi kaga dan ke dan dogaro ne kawai ashe kenan kullum ayar qur'ani wa Allah yake cewa mai tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighun إن الله بالغ أمره Bala za ka yi dogara ba a ɗaya daga cikin magabata ko imamu ahmad ko imamu shafi ina ga imamu ahmad ne dan hanbali ya ga wani kaso a masallaci da tasba da ya kuri kana rika tasba ba ta ce ne a ko ba ta ga rika tasba hanka amma da zai ci ka yi da hannu ko ba ta ba ka yi da yaji ba ta yi da wancan ka yi ta shafa ya zo gani a masallaci na tsawon aska ya rata yi sai rage da na ɗan da su kana mai wuce wake ne haka shi kuma suna in kudu ne sallah ga abin da ne karfa sai da kake yi ita yana da mun arziki ne ke a a ke neman kan zai kai haka abin kasuwa wala aka yi kudu ko za ta samu magawa kamar ka halitta ne wanda yake yawo a gari ka ga ce wai wai wai fa wai wai wani ya zo wurin manzon Allah yana neman iya samu saukira su yi a wuri ta yi mata su ka ƙara mata ya ce a akwai matsala da su mata lauke ne ce ce ta ƙara yawa ya ce amma bai sauye ba ya ka ƙara yawa wani ya ce har yanzu mu lalla ya ce yana da kai don girma Allah ka sauka wani hadisi ma ya rinka kokarin da ya na ɗaya na biyu na uku bai sai ya fi a ce hanyar wa mai yadda waka lalar na daban hanyar kuma kare sai wanda ya dogara ga Allah zai kwanta hadisi Allah bai haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa razaqnahum min at-tayyibati daga cikin ni'ima wanda Allah ya wa dan adam sai Allah ya azurta ku ya ce muka azurta daga abubuwa da ke akwai ba na halal ina ce ga arzikin ka in ya zo ta haram bai da alaka da Allah a bai da alaka da saboda shi tsarin Allah wa annabi ya faɗa idan Allah ta'ala tayyibun Allah subhanahu ta'ala al'amuran su ne zarki ne bai karfa sai ne zarki ko a addu'a za ka yi in bin ka haram ne annabi ya ce Allah baya A kuma addu'a aka ce kuma ka yi ibada kuma Allah ne ya ce ku roƙe ni kuma samu kuma ce in kai girman kai ba wani. amma kuma annabi ya ce sai in kuma kana cin halal don ga wani bawan Allah yana tafiye da ke shi da shi a wahale komin lafiya ya zo na zuwa daga hannu hannu haka ya daga ya da cikin sharafin Allah da zaka ka daga hannu ya yi tawazu amma mazalla ya Allah ba zai yi ba haka ce da ya rasu zai haraji to kaga ba wannan arzikin bane in kudin ka ta haram ne dole da alaka da Allah Allah ya ce wa razaqnahum muka azurta su dole a ba abubuwa wa'anda suke halal ka halal mahram da ya ce kuma wa faddallahu ya sake ci ya ka ɗauki ɓangaren jajibin arzikin da Allah ya ba al'umma ya ba bayansa za ka ga arzikin yana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da arzikin ruwa yanzu da ruwa kawai ruwa Allah ya mana a وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم أفلا يؤمنون الله يسلمون سنيا إذا قوة أبونا رأيوه أما ذلك مي daga ruwa duk wani abu da yake rayuwa dan adam dabba motar da kake hawa lantarki haske da kake mu'amala da shi komin naka cikinka, da ruwa yake rayuwa a wannan arziki ne wanda Allah su wara wata amma ka taba zama ka zauna kawai shuru kana tunanin Allah wa kalli ni'ima da Allah ya za ka sha ruwa kalli ka ka taba wannan tunanin ya sa kalla ka gani duk wani nan abubuwa da Allah ya karrama dan adam ya ba ka kaza ya ba ka kaza ya ba ka kaza za ka samu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowane abu kuma daga ciki daga annabi koyar maka saboda aiki ne aka a annabi kuma Allah ya ce isar hatta ruwan da Allah ya ce uka ku shi ma ya ce ma'ana da shi kuke rayuwa sai manzo Allah subhanahu wa sallama ya karanta da kai menene Allah yake so a kan ruwa me kuma Allah baya amma da yawa nawa ne muka dawo Allah ya ce muka ba su arziki daga albarka sannan Allah ya ce wa qaddalnahum ala min mimman khalaqna tafdila muka bibi da darajar annabi Muhammad muslim ko ba haka ba aga alheri bane Allah ya ce wa bibi da daraja a makalli mala'iku sai wanda Allah ya ce ba sa saba Allah amma idan Allah ya daga kuma da adam a lahira ya zama kai lahira lafiya ya zama malami ya ci Allah ya kai mu lafiya don baka je lahira lafiya ba da masa mala'ikun ne za su kai kawo a tsakanin wa a tsakanin ɗaya da su kamar ne ma suke saboda me, daraja da fifiko da martabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata wanda darajar ba ta tsaya a kan kasa ba hatta har gidan aljanna a kuma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake koke shi kishi dan adam ne kuma mutum kuma ɗan adam ne gida gida ne da kowane manzo kowane annabi da jama'a kowane annabi da jama'a al'ummomi daban-daban wanda malamai ke cewa al'ummomin duniya wurin kusan 60 ne da tsara zuwa al'ummomi daban-daban kuma ya ji zuwa wata kuma al'umma wanda har manzo Allah yake faɗa a wani hadisi ce wa qasu hadi al'ummar ma'ana kuma manzo Allah bai zama mu ne a gidan aljanna ɗayan cikin uku ba to ne da zama su ce a ce biyu ma ke kai a kai kusan ma mun kowa yawa a gidan aljanna saboda mala ya karanta mana eh, shugaban matasa karanta aya الله كنتم خير كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف لا نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا. نعم. ولو آمن أهل الكتاب الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أكركشن أن أدم جاء الله يلي يا أن آدم جاء لأدنى ما هذا الكتاب أكركشن آدم جاء في أكبر تكمون أدنى الله صلى الله wanda duk irin firari da kun mutu za a zaka wanda Allah ya wuce wurin amma ba zai ba za ta ke mishi ba kuma za a bota ba kuma ba zai je ta bota ba za ka wannan shi gona da yi yana kiraye kirayen samuwa masa nasiha Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na kuzu da ke kai da kaka ya zo wasu mata na kuzu ke kai guda kaka al ya ibawa Allah daga cikin sunaye wanda mazo Allah ya ce so ka ce masa shi ne ne Abdullah babu Allah to al'umma ta annabi Muhammad daga cikin banu Adam Allah ya ware sai ware waɗansu kuma al'umma su ce kuntum khayra ummati to kufa waɗannan al'umma ko ne fiye ko ne fiye na al'umma saboda wani aiki da Allah ya zuwa wa daga ciki ta'muruna bil ma'ruf mutum kawar da abinci to yanzu kai kana cikin al'umman manzan Allah al'umma da darajar da Allah ta ba da lafiya makamantan adam da sake ba ka daraja na kai ne abdaliya a ƙarƙashin wannan al'umma da ka dace da abu rayu kaga sauran da garin kan adam sun da shi wata kwanga to amma kai kuma sai ka samu biyu bayan wancan to ga nan ne Muhammad kuma wanda wani al'ummar karshe Allah ce to ka zaune umarni da aiki da kwarai saboda hadisi tabbatacce waye ba muslim waye ba musulmi wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne fushi da bawansa Allah ba zai karbi addu'an ku ba Allah ba zai mu kaza ba idan kuka daidai umarni da aiki an gane saboda haka ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah Allah ya fifita darajar ka da yake sunayen umarni da aiki za ka gane wannan sai ka karanta ya da sahabban annabi Muhammad idan ka ba ka yi karanta tarihin kafin ka gani kaga suna yi ko ba ta yi kaga ita da faɗa Allahu akbar da ka hali an ce da shi kalan lahu ya sallama ko ba haka ba shi ya sa maka ba ta cewa ko da ilimi aka ce ilimi sai ka ce kalan lahu قال رسوله وقال الصحابة وأشدون وأفضلية لن لوكتي هاي أفضلية لن لك تعمل لوكبر سبا يقوم لي أشتي فيديو كي حميدا وانا درجة كيوتا أسبا يقول للنسارة الله يقول أنتابه لا تني إيماني لا تني مستمر عما لك تجنسو أقول وانا تني إيماني yan uwa masu girma abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe da Wannan kuma ya haƙuri magana ta gaskiya akwai wani malami yana da muka shi ne zai wa'azi daga ke imamin na masallaci imam malik malam awal bala to amma sai aka turo ni dalibinsa don na ce wani abu kafin ya a yi haƙuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh